jaridar la nation take cewa da a da ana biyan su ne albashin su wata uku zuwa wata uku a yanzu an maido musu albashin su wata zuwa wata daga wata ya suje su karɓo kuɗin su dan uwa kan ci mu shiga cikin bidiyo ga dangadan ina baka shawara idan kana buƙatar labarai na Niger ingantattu ka daure ka danna mana kalma abone da mun duwar sabon bidiyo zai zo maka ta hanya mai sauki dan uwa ka daure kuma har ka danna mana kalmar like domin bidiyo ya ƙara isa wurin yan uwa mun gode eh, mu shiga cikin bidiyo jaridar take cewa da wani marhaban da wayanda sun kashe retaya suke yi wani albashin da ake ba wayanda sun kashe taya wata uku zuwa wata uku a yanzu an maido musu shi wata zuwa wata daga wata sai su je su karɓo kuɗin su jaridar ta ci gaba da cewa da suna farin ciki suna godiya muna fatan wannan gwamnati mai kokarin ganin ta kawo karshen cin hanci da rashawa ya Allah ka tsare ta ya Allah ƙara kare ta muna fatan kuma ya Allah ka mana kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Niger muna fatan ya Allah ka daddaga mana tattalin arzikin mu na Niger Idan kuna buƙatar labarai na Nijar da kewayenta sai ku danna mana kalmar abone. Idan wannan bidiyo ya birge ku sai ku danna mishi kalmar like. Wannan tasha ta Suleiman da ya san set tana gaida ku tana kokarin kama labarai ingantattu. Sai mun haɗu a labarai na gaba.